Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Mawasararo Asumana Shinaki muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa manakasassu na kasashen kungiyar su da yahoo na gudanar da wani taro a nan yamai ministan matasa da wasannin motsa jiki ya mika tuta wato nijar ga 'yan wasan fetankar da za su wakilci kasar a madagascar a shirin musamman za ku ji bayani dangane da batun kundin tsarin aikin jarida wato convention collective Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ƙungiyar nakasassu na ƙasashen yammacin Afirka ta suma wani taro jiya Litinin a nan Yamai. Makasudin taron shine samar da wani kundi da zai taimaka wajen cimma maradun ci gaba mai ɗorewa ga nakasassu na yankin da yawo Shugaban kungiyar ya bayyana cewa duk da alƙawalan da kasashe suka ɗauka na kare haƙƙin ɗan adam a Afirka ta yamma, an mayar da nakasassu saniyar ware. Alzuma Mega Idris na ɗauke da ƙarin bayani. Cikin yawancin ƙasashenmu na kaso su aka zuba su ne cikin jerin mutane masu rauni bugun da bai inganta ba da ayar doka mai lamba 33 dokokin hudura ka ambata. Manufarta shine dai a girka ƙungiyoyi na tafiyarwa tare da girka fasulla na bin ayyukansu sau da kafa da nakasassu za su iya cin moriya a kai. Wannan gaje da muka kawo gabanku don yin nazari zai kasance hanyar bi ga magabata da girka tabbatar da samun incin na kasassu cikin shimfiɗar kasashen CDAO domin zai kunshi dukkan dubaru na ingantawa siyasa ne, fasali ne da tsari na ci gaban kasashenmu. Haka zalika domin ya ƙara hamzarta kirka ƙungiyoyi da hukumomi na musamman na kasassu bugu da ƙari zai kunshi hanyoyin bi na neman samun tallafi mai mahimmanci a kasashen da CDAO. albarkacin wannan taro uwar gidan shugaban kasa dr lalla malika da ke kula da harkokin nakasassu a niger ta bayani akan ire-iren wayar da ake nuna wa nakasassu Malgré les progrès enregistrés dans notre combat commun pour la réalisation Duk da ci gaban da aka samu bisa ga kokowa da muke na tabbatar da samun incin mutane masu ɗauke da nakasa, yawancinsu na fuskantar bambanci, wariya da rashin kulawa, wani bi har da walakantawa. Da yawa cikinsu mata da maza na rayuwa cikin kantar talauci ba tare da samun ɗaukar ilimi ba ko samun aikin yi. Suna fuskantar matsaloli kala-kala, ba su da samun halin tsafta, ga su kuma ba sa iya ɗaukar hukunci ga kowane misali. misali nuna bambancin da ake masu ya zama gama gari. Samun kawo tasu gudunmuwa a cikin zamantakewar al'umma ya zama inci ga dukkan nakasassu. Tuni na so mu sa murya ga wasu matan shugabannin ƙasa na shimfiɗar Afirka ta yamma domin mu yunkura mu girka hanyar neman tallafawa da zai zo ya ƙara ƙoƙarin mu nan da ɗan lokaci. qui viendra renforcer nos actions très prochainement. Wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula masu lura da kare hakkin ɗan adam, demokradiyya da kuma gudanar da mulki na gari sun fitar da wata sanarwa jiya dangane da yanayin tattalin arzikin ƙasa. Ƙungiyoyin sun bayyana cewa matsalar tattalin arzikin da ƙasar ke fuskanta na ba da tsoro kuma ya kamata hukumomi su rage kashe-kashen wato kuɗaɗe da kuma adadin ministoci. Abu zai da Sanusi shugaban ƙungiyar Moshe na ɗauke da ƙarin bayani. Dangance da al'amarin tattalin arzikin ƙasa, da haka muka kira ga minista shugaban gwamnati tare da shugaban ƙasa da su girka gwamnatin da za ta magance matsin tattalin arziki da ake fuskanta, da kuma duba yawan mashawarta na fadar shugaban ƙasa da masu riƙe da mukamman ministoci. Ya kamata a rage domin saka sauran kuɗaɗe a fanni daban-daban kamar ilimin boko, kiwon lahiya da kuma tsaro. Sannan kuma a duba ɓangaren kuɗaɗen fon na shugaban ƙasa. kasa da na firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki inda nan ma ya ce a rage to idan aka yi haka shi zai sa 'yan ƙasa su ce gwamnati ta ɗauko hanyoyin ci gaban tattalin arziki zai kuma ƙara yarda ga zukatan 'yan ƙasa A bayanan da ya wallafa a shafinsa na Facebook a ran 26 ga watan nan na Nuwambar, dan majalisar dokoki Haruna Abdu ya sanar da cewa an shanye batun nan na neman kawo gyaran huska ga ayar doka mai lamba 52 ta kundin tsarin mulkin kasa Dan majalisar ya tabbatar da cewa wannan magana da ta janyo ce a majalisar ta taso ne daga wasu 'yan majalisar na bangarori daban-daban. Ofishin ministan kyautata rayuwar ya mata da kare yara kanana ya shirya wani bikin wato barin kofinsa buɗe ga kowa a yau tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Unifam Niger. Minista kyautata rayuwar ya mata da kare yara ƙananan ta bayyana cewa kullum mata na taka rawa wajen ƙarfafa zaman lafiya. Ga dai madam Albaki Zainabu ta ko da bayani. Tun da daɗewa ne mata ke gwada bajinta kamar takwarorinsu maza wajen ayyukan ci gaban ƙasa. Wannan haɗuwar ta nuna a zahiri irin ƙoƙarin da suke yi maganar tsaro da tabbatar da zaman lahiya a cikin ƙasashen duniya Afirka da ma ƙasar Nijar. Ƙasarmu mun yarda cewa 'ya'ya da 'yan matan mu sun kawo gudunmawa sosai wajen shimfiɗar da zaman lahiya. Ƙasar Nijar ta yi fice a cikin ƙasashe a game da ayyukan tabbatar da zaman lahiya musamman duk filayen daga da ake fuskantar matsalar tsaro kamar ƙasar Mali da kuma yankin jihar Difa. Mata sun taka rawa da nuna ƙwazo a bakin daga inda kwamanda Aishatu Isa Usman ta kasance ɗaya daga cikinsu tare da sauran mata daga cikin gidaje da su ma ke iya ƙoƙarinsu duk lokacin da wani al'amari ke faruwa mata da ƙananan yara na ya fi shafuwa misali idan aka dubi sansanin 'yan gudun hijira na jihar jihar Difa shi kadai ya isa babban misali ga kasar nan. Constitute an example concrete pour pays. A Mauritania ne kungiyar wasan petanka ta Nijar ta tashi daga nan mai zuwa birnin Antananarivo na kasar Madagascar domin halartar gasar duniya ta cin kofin petanka da za a gudanar daga 1 zuwa hudu ga watan Desambar mai kamawa. a yau ministan matasa da wasannin motsa jiki ya mika wa tawagar wato ta mutane shida tutar nijar kaftan din wato kaftan din kungiyar bazo naferu ya bayyana cewa suna da kokarin kwarin gwiwa duk da yake suna training a cikin wani mawayacin hali Mun samu zaman tattarawa tare na sati uku a nan yami. Hakika mu bukaci samun mu yi wannan kimci wani waje da yake halin yin haka bai samu yadda daidaitu ba sai muka tsaya nan yami. Girka kimci na gari sati uku a nan yami ba su da fa'idar isa sosai. Ba ila shakka za mu tunkari wasu tawagogi da suka samu kimci na wata uku zuwa hudu kofi kuma ga su kwararru. Mu dai duk yadda ta kasance za mu yi yi iya namu kokari kuma za mu zau da su hakika na tabbata za a bayani a de nous. ana ci gaba da gudanar da kwamfalar kwallon kafa ta kasashe mambobin kungiyar emowa kuma jiya ce rana ta uku inda 'yan rukunin a suka kara da juna a hilin kwallo na kege Nijar da Mali sun tashi can jaras wato baci ko ina. Kasar Cote d'Ivoire ta lashe kasar Togo mai masaukin baki da ci ɗaya da nema. Hakan ya sa Cote d'Ivoire da Mali suka kasance da matsayi na farko da maki hudu kowanne. Nijar ta kasance da matsayi na uku da maki biyu sai kasar Togo a baya ba maki ko guda. A yau yan rukunin bai za su fafata da juna daidai karfe hudu wato agogon Nijar Gine Biso za ta kara da Burkina Faso sannan kuma Senegal ta kara da Benin daidai karfe shida da rabi agogon Nijar. A shi aka gudanar da wata kwambala da ta kumshi wasannin motsa jiki guda uku a nan Yamai, daraktan da ke kula da waɗannan wasanni ko kuma irin wannan kwambala ya ce hakan ya baiwa ƙungiyoyi daban-daban na wasannin ta makarfafa kansu da kuma zaben wakilai biyu na Nijar a gasar ƙasa da ƙasa da za a gudanar a ran 17 ga watan Disamba a ƙasar Maroc. A gobe ne 30 ga watan Nuwambar kafin yada labarai na Nijar da ma'aikatansu za su gudanar da ranar 'yancin aikin jarida karo na uku. An yi wa ranar ta bana taken wato yin waiwaye adon tafiya bayan shekaru shida da kaddamar da dokar hana ɗaure ɗan jarida a gidan kaso. Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. domin tunawa da tarihin rattaba hannu ga sanarwa da ake ma lakanin Declaration de la Montagne de la Table wada shugaban kasa Isu Muhammadu ya sanya hannu a kan ta ranar 30 ga watan Nuwamba shekara 2011 inda gwamnati shi kuma a shekara ta 2014 na kayyade wannan rana tamkar ranar sallah cewa faɗin ƙasa baki ɗaya kan matsayin samun sararin faɗin albarkacin bakin 'yan jarida. Sanarwar ta yi kira na soke duk wani hukuncin kama ɗan jarida a gidan yari don ya yi faɗa ba daidai ba ko wani zargi doka ta watan Joni shekara dubu biyu da goma da ke zayyana tabbatar da aiki da ita. Da wa'annan dokoki guda biyu ƙasar Nijar ta samu matakai masu ba da damar zartar da aikin jarida cikin 'yanci ingantacce. A shekara ta dubu biyu da goma sha hudu sallar ta ba da kururuwa kwarai amma bara ƙungiyoyin 'yan jarida sun kauce ma shagulgulan nata domin bayyana irin barazanar da aka masu bisa ga zartar da aikin nasu. Ɗauracewar da wasu sassa wasan 'yan jarida goyon baya na alakadi tare da tsaida tafiyar da labaru a rediyoyi da kuma talabijin. Bana 'yan jaridu da kansu ne ta ƙarƙashin lemar harabarsu Maison de la Presse suke shirya da shagulgulan wannan sallah. A gaida gungun Muhammad Dantani yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba dari gajeren zango karfe 5.41 a nan studio kalangu sai shirin namu na musamman kamar da kuka ji a gobe ne 30 ga watan nuwambar za gudanar da shagulgulan ranar yancin aikin jarida a nijar domin inganta yanayin aikin rayuwa da na aikin 'yan jarida na kafin yada labarai masu zaman kansu hukumomin sadarwa sun yi kira ga masu ruwa da tsaki a wannan fanni da su mai da himma wajen ganin an kaddamar da kundin tsarin aikin jarida a Nijar wato Convention Collective. ƙungiyoyin 'yan jaridar sun bayyana cewa rashin aiki da wannan kundi na da mummunan tasiri ga aikin jarida. Babba Alfa shine sakatare general na ƙungiyar Sinatik. ma'aikata kowane ne cikin duniya in ya cikin halin da ya kamata yi aikin shi yanda ya kamata bai yi aikin nan yanda ya kamata ma'aikata in ba a bashi hakkin shi ba yanda ya kamata a ce ana bashi biya mai kyau biya wanda zai sa ba zai ta yi wani wuri ya ba da hannu ya ce a sami shi ko a ba shi wani abu yau kowa ya san da shi yan jaridar Nijar da yawa ba su samun albashi wanda zai sa su aikin su kamar yadda doka ya aza tanke wannan kundin tsarin aikin nan ba a zo aza shi ba kuma yi aiki da shi ba za mu ga kullum 'yan jarida da za su shiga cikin wayansu aiki da ba nasu ba za mu ga kullum 'yan jarida wanda za a sa su wani aiki ba da son su ba don suna cikin wani irin alhali da albashin su bai ishe su ba sai su tai su bari wayansu mutane wayansu 'yan siyasa ko wayansu 'yan horon hula su ba su 'yan kananan kudi sai su sa su hudi ko su yi rubutu abun da bai kamata ba to wannan babban cikas ne da ya zo cikin aikin 'yan jaridar nijar to daga nasu bangare koyi masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kan nasu suka shida wannan kundin tsarin aiki wato commission collective shef mamman mai gidan rediyo albarka ya yi wa nafisa adamu bayani kamar haka plusieurs personnes euh, pensent que les promoteurs ont bloqué la signature. Mutane da dama suna dibin masu gidajen jaridu ne ke danne rattaba hannu ga wannan kundi da ake cema convention professionnelle. Gaskiya babatu ne kawai. Masu gidajen rediyo da talabijin sun amince a tabbatar da wannan kundi sun ba da gudunmuwarsu ga ayyukan share fagen girka wannan kundi. Sun ba da ra'ayinsu a kawo daidaito ga albashin 'yan jarida bisa ga tsarin dokar kasa ta zayyana abinda mutane ba su sani ba ne. Shi wannan kundi za ya shafi 'yan jarida masu zaman kansu da 'yan jarida gwamnati. Yau 'yan jarida gwamnati na samun tallafin gwamnati kowace shekara da ake cema subvention. Akwai kuma abinda ake cema relevance ORTN wadda ake cirewa cikin faktir na kamfanin gidan wuta Nijar da ake baiwa 'yan ORTN wanda mu ban mu da shi. Maganar tallafi ga cibiyoyin jarida Funded a la Press ya kamata wannan magana a ajiye ta bisa tebur mu tantamna a kanta. Muna shirye ga sa hannu ga wannan kundi da yake muna da amfani mu duka gare shi. Nous To da muka ga karshen shirin namu labarai na maritin yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.